This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fasan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha ma'aza da sauran abokan aiki muka dawo muku da wannan shiri a daren yau Talata shida ga watan Fabrairun shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun gabatar da wasu da ake zargi da safarar miyagun kwayoyi da wato da baburan sata zuwa Najeriya. haka kuma za a ji cewa 'yan jarida na fuskantar kalubalen aiki a najeriya a daidai lokacin da 'yan kasar ke fama da matsadar rayuwa sai kuma shirin allah ɗaya gari bamban da ramatu wato ramatu garba za ta kawo mana amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna masu saurare assalamu alaikum barkan da wannan lokaci ga labaran duniya kamar yadda muka same su A yau Talata wata babbar kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa Trump ba shi da kariya daga laifukan da ake tuhumar shi da aikatawa kan yunkurinsa na murda zaben 2020 ya sha kaye. Matakin da ya daɗa matso da Trump kusa da tuhumar da ake masa ta aikata babban laifi wanda ba a taɓa yi ba, wato wanda ba a taɓa yi wa wani tsohon shugaban ƙasa ba. wani ayarin masu shari'a a kotun amurka na ɗaukaka ƙara su uku a gundumar columbia circuit ya yi fatali da ikirarin da trump ya yi cewa babu wanda yake da hurumin hukunta shi a game da tuhumar da ake masa da suka shafi ayyukan shi a matsayin shugaban ƙasa. It's the second time in two months judges have rejected the ex-president's immunity arguments. This court took center stage. Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP kenan yake cewa wannan shine karo na biyu cikin watanni biyu da alkalai suke watsi da ikirarin da tsohon shugaban na amurka ke yi na cewa yana da rigar kariya kan duk wata tuhuma hukuncin da ake kyautata zaton trump zai ɗaukaka ya yi watsi da yunkurin shi na kaucewa fuskantar karar da aka shigar da shi kan yi wa tsarin demokuraɗiyya da miƙa mulki zagon ƙasa hakan kuma na faruwa ne yayin da tsohon shugaban ƙasar ya kasance shine ɗan takara da ke gaba-gaba a tsakanin masu neman tiketin jam'iyyar republican a zaben shugaban kasa da za a yi bana sakataren tsaron amurka anthony blinken a yau talata ya gana da shugabannin misra da qatar yayin da ake kara kaimi kan tsagaita buɗe wuta na wucin gadi da kuma kara yawan kayayyakin agajin jin kai ga fararen hulan filistino a babban birnin misra cairo blinken ya gana da shugaban kasar abdulfatah fattah el sisi kana zai karasa doha don ganawa da shugaban kasar sheikh tamim bin hamad alhani da firaministan qatar muhammad bin abdulrahman alhani amurka misra da qatar duk sun ba da gudunmawa akan wannan tattaunawar yarjejeniyar wucin gadin wanda ake iya wato wanda ka iya dakatar da fada na tsawon makonni da kuma 'yanta mutanen da hamas take garkuwa da su a gaza ayyukan sojojin isra'ila na sama da ƙasa a gaza ya kashe sama da fararen hula 'yan filistinu sama da dubu ashirin da bakwai da ɗari biyar tare da jikata mutane dubu sittin tara a bisa bayanan ma'aikatar lafiyar da ke ƙarƙashin kulawar hamas jerin hare-haren saman amurka na baya-bayan nan a iraki sun auna wuraren da aka alakanta su da maɓoyar ƙungiyar da ke samun goyon bayan iraki wacce ta kai wa dakarun amurka hare-hare akalla 170 wanda alamu ke nuna cewa yana daɗa faɗaɗa baraka tsakanin washington da baghdad har haren ranar juma'a ya auna wurare uku a iraki da kuma wasu wurare hudu a siriya sannan ya tarwatsa sama da wurare 80 da aka auna kama daga wuraren da ake ba da umarni da inda ake leƙen asiri da ma'adanan makamai masu cin dogon zango da jirage mara matuƙa bisa binciken da amurka ta gudanar a baya-bayan nan. a jiya litinin pentagon ta ce akwai yiwuwar an kashe ko kuma raunata mambobin kungiyar da ba a tantance yawansu ba sai dai cire tsammanin mutuwar jami'an iran ko mayakan to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mai kula da dokokin kungiyar tarayyar turai na kasashen waje joseph borrell ya ce zai tattauna batun baiwa ukraine goyon bayan tallafin soji da kudade a yayin ziyararsa a kyiv yau talata ziyarar tasa na zuwa kwanaki bayan da eu ta amince da tallafin dala biliyan 54 ga ukraine sannan borel ya ce zai yi amfani da wannan damar ya tattauna akan yin gyararraki a ukraine yayin da kasar take kokarin shiga kawancen eu kazalika yau talata shugaban kungiyar da ke bibiyar al'amuran makamashin nukiliya na duniya rafael grossi ya kai ziyara kamfanin samar da makamashin nukiliya da ke zaporizhia a ƙarshe Majalisar kasar Senegal a yajiya ta Litinin ta kada kuri'a don jinkirta zaben kasar yammacin Afirka zuwa ranar 15 ga watan Disamba. Wanda aka gudanar cikin wani yanayi cike da rudani bayan da jami'an tsaro suka dakile wani yunkurin 'yan adawa na dakatar da yin zaben. Sannan suka fitar da mahukuntan da aka alakanta da wannan yunkuri da karfin tsiya daga harabar ginin majalisar. Kazalika a ranar Litinin wasu 'yan takara 'yan adawa su biyu sun maka shugaba makisal a kotu domin kalubalantar matakin da ya dauka na jinkirta zaben kasar da ya kamata a yi a ranar 25 ga watan fabrairu daga cikin kudurin jinkirta zaben da aka gabatar wa majalisar kasar wanda ta amince da shi sabanin wa'adin sal da zai kare a ranar 2 ga watan afrilu za a ƙara lokacin wa'adin mulkin shi zuwa lokacin da za a gudanar da zaben a watan yuli sal ya sanar cewa ba zai sake tsayawa takara karo na uku ba aisha ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla rundunar 'yan sanda ta jamhuriyar nijar da ke kan iyakan nijar da najeriya ta tafke waɗansu da ake zargi da sata da kuma safarar miyagun kwayoyi da baburan sata zuwa najeriya domin sayarwa kamar yadda za a ji a wannan rahoton da haruna mawan bako ya haɗo mana Rundunar 'yan sanda ta jamhuriyar Nijar da ke kan iyakar Nijar da Najeriya ce ta gabatar wa manema labarai a hedikwatar 'yan sanda ta garin birnin Kwanni gaban shugaban gundumar birnin Kwanni da sarakunan gargajiya da shugabannin tsaro da mukaddashin babban alkali mai shigar da kara a babbar kotu ta ƙasa ta birnin Kwanni da wani gungun barayi masu satar baburra tsakanin ƙasa da ƙasa domin akan saci baburra a jamhuriyar Nijar a tsallaka da su Najeriya wurin domin sayarwa. Kwamishinan 'yan sanda Rabi Usule shine shugaban rundunar 'yan sanda ta birnin Kwanni iyaka da tarayyar Najeriya. Su ji onga wanda ko gani yau mun gabatar da su ga hukumomi su ne wanda suka addabi mutane wajen swace-swace cikin garin Kwanni da kewaye musamman ma swata ta moto don an yi tsawon lokaci nan wata ɗaya zuwa biyu duk kullum za ga ana swata mota na cikin gari wasu ma da kewayen gari wanga wanda kuga mun kama wanga gungu na mutum takwas duka su ne suke haddasa wannan banna to yanzu dangance da koke-koken al'umma aka yi bincike Allah ba mu sa'a kuma mun samu duka dai miyagun duka dai mun samu su hannu to ana iya cewa safarar da suka yi ta ƙasa da ƙasa ne tunda ana shiga ana hita swata dinan ne suke yin ta cikin Nijar da nan garin Kwanni da Tawa kowa ya gani abin da suka swata kuma ga abin da aka gani amma in za su sai da abin da suka swata sai su ketara su shiga cikin najeriya can ne suke zuwa suna sai da su a lokacin da ya ɗauki magana kaftan bubakar alishina shugaban gundumar birnin kwanni a cikin halishin turancin faransa ya yi bayanin bandama wannan nasarar jami'an tsaro na jamhuriyar nijar da ke kan iyakar da najeriya sun yi waɗansu nasarorin kashe 'yan ta'adda a wannan iyakar da ma balle wani gungun masu Safar safarar miyagun kwayoyi na ƙasa da ƙasa da cibiyar su ke wani gari a cikin Najeriya a wannan iyakar kamar yadda Malam Abdullahi Ali magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni ya fassara a cikin harshen Hausa. Ya ce kwanan baya musamman ma takwas ga watan Janvier ya ce jami'an tsaro na Octris sun kamo wasu masu hotocin kwaya tsakanin ƙasa da kasa su biyar ne kuma cikin su akwai mutum uku waɗanda ba 'yan Nijar ba waɗanda 'yan Najeriya. To waɗannan 'yan ta'adda suna da babban mai gidansu yana amarawa cikin nigeria wannan baya fatu ta gendarmerie da takarda national alhamdulillahi sun samu galaba bisa ga su 'yan ta'adda masu ta'addanci da makamai cikin kwaminikin bazaga wajen garin jiko yace kuma za a tuna mutane kuma jan kokarin da jama'a tsaro yi musamman jama'an duwan bisa ga irin garabar da suka samu wajen 'yan fasa kauri bisa amsa kayan sarande da sauransu yace abin da kuma yake tuna mu jama'a shine kusan da rashin tsaro shina cikin abubuwa dalilai abin da yasa waɗannan sojawa suka saka suka karbi mulki ga farar hula a cewar malam bukari usman mukaddashin babban alkali na babbar kotun ƙasa ta birnin kwanni wannan gungun ya tara manyan barayi na ƙasa da ƙasa da na gari da gari généralement ce sont des faits que la nuit a dai mafi nisan lokaci barayan kan tsallaka a tsakiyar dare a cikin gidajen bayan Allah a lokacin da suke kwana suka ya iya amfani da kiluluwa da ke iya balle ko wani irin babur ko kuma kowace irin kofa domin sace kayan mutane musamman babura kuma gungun na haɗaka ne daga gari zuwa gari na barayi tunda akwai 'yan tawa akwai 'yan madawa akwai 'yan najeriya a cikin su an da kama barayin ne da babura hudu da layu da kuɗi naira dubu ɗari da goma sha shida kuma a cikin bayanin da ya yi Abdullahi shugaban rundunar 'yan sanda na birnin Kwanni ya ce wani bi sukan kan baburan domin a ba su kwayar wiwi ko kuma wata kala can daban. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako. To daga jamhuriyar Nijar sai makwabciyar ta Najeriya inda a yayin da 'yan ƙasar ke koka kan tsadar rayuwa. su kuma 'yan jarida na cewa sun shiga tsaka mai wuya ga aikinsu na ƙoƙarin sanar da halin da 'yan ƙasa ke ciki don samar da hanyar magance matsalolin ga wakilin mustapha nasir batsari da wannan rahoton A yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa a kan tsananin tsadar rayuwa a ƙasar, su ma 'yan jaridun Najeriya sun ce suna cikin yanayi na tsaka mai wuya a aikin nasu na ƙoƙarin an karar da gwamnati halin da 'yan ƙasa ke ciki da kuma hanyoyin da za a shawo kan matsalolin da suka addabi Najeriya. Ko baya ga matsalar tsadar rayuwa a yanzu, ita ma matsalar rashin tsaro da ta'addabi sassan Najeriya na zama kalubale ga manema labaran Najeriya musamman idan aka yi la'akari da irin kikikaka da ake samu a tsakaninsu da hukumomin ƙasar. Wajen samun sahihan bayanai da ya kamata a yi wa al'umma da zai taimaka wajen kwantar da hankalin 'yan ƙasa. A wani babban taron makon 'yan jaridu da ya gudana a jihar Niger, an gabatar da jawabai tare da karawa manema labaran kwarin gwiwa akan aikinsu na taimakawa ƙasa. Comrade Usman Ciji shine sakataren kungiyar 'yan jaridu a jihar Niger. ya ce babban taron ya nuna buƙatar kulawa ta musamman ga 'yan jaridu a Najeriya. Gwamnati ya dinga ba da jami'an tsoro irin support da za su bayar. Aka nan mu ma 'yan jaridu mun san cewa muna kokari amma akwai abin da ake cewa motivation. In mu 'yan jaridu muna da motivation din na kagan wurare da ba zato ba za mu shiga yana cikin kalubale da muke samu. To neman hanyoyin shawo kan matsaloli da suka addabi Najeriya shine ya ɗauki hankalin wasu da daga cikin 'yan jaridu da suka halarci taron. Aliyu Lawal, Radio nigeria Kaduna. Ba wai abin burgewa ba ne mu dinga ba da labarai an kashe mutane 'yan ta'adda sun kashe mutane kaza sun yi kaza an ƙona kaza. Kuma idan muka gama a ƙarshen labarin namu ba mu ba da mafita yadda idan an bi ta bangare kaza za a iya samun canji ko nasara to duk irin abubuwan da ya kamata muna yi kenan aliyu muhammad hamagan abin da ya dace a yi shine hukuma ta tashi ta tsaya tashi za ta ta tsaya nan shine a yi mai ya dace yau a najeriya ba mai zama cikin kwanciyar hankali sa'id sahabi kwantagura radio landmark gura a bangaren yan jarida shine maimaita irin waɗannan rahotannin ko da lokaci don kiran gwamnati ta dauko matakin da ya kamata ta ɗauka don a kawo ƙarshen wannan abin gwamnatin najeriya dai ta ce tana ƙoƙarin shawo kan matsaloli da suka addabi 'yan ƙasa ministan labaran Najeriya da kuma wayar da kan jama'a Muhammad Idris Malagi wanda babban daraktan gidan rediyon muryar Najeriya Jibril Baba Indaci ya wakilta a wannan taro ya nuna bukatar ganin 'yan jaridu su mai da hankali wajen wayar da kan 'yan ƙasa duk da kalubale da suke fuskanta. Ba wai lalle ka je ka kamar kana ya ba ma gwamna. a'a in ka gan abu wanda ka gan zai cutar da mu 'yan ƙasa sai ka fito da shi amma ba mutum kamar 'yan bata gari ko abu na so ya abu mu yi labari kamar mu yan jaridu muna yaba musu ba saboda wannan abun ya shafi kowa da dama daga cikin yan jaridu na samun kansu cikin yanayi na barazana daga bangarorin jama'a kuma gwamnati a najeriya a kokarin su na yin aikin su kamar yadda doka ta tanada mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a gaida na ba tsari, kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan faifan. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma za zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya na zalla. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na Allah ɗaya gari banban. Shirin da ke kewaya da mu sassan duniya don kawo muku labarai da suka shafi rayuwar 'yan Afirka da wasu al'adu da ke cin karo da namu na mutan Afirka. A cikin shirin na wannan makon za a ji hanyoyi mababanta da ake tafiyar da aikin kula da 'yan gudun hijira a nahiyoyin Afirka da kuma tarayyar Turai. Yadda muke ma an fita an je an yi faskare sannan ka samu abin da zaka ci zaka sha. Mata sai dai su tafi su yi wanki sannan a basu dan masarufi abin da za su ci su sha. Amma wanda zai taimake mu ci da sha wannan babu ba a mana ba. wallahi nema ne kawo mu sudan kuma ga abubuwan da matsala da ta same mu a cikin sudan din nan wallahi to mun zo mun zauna nan adare ba wani tallafi da muke samu to waɗanda kuka ji muryoyinsu dai wasu 'yan najeriya ne da ke gudun hijira a ƙasar chadi bayan da suka tserewa rikicin ƙasar sudan to idan muka waiwaya ƙasar italiya da ke nahiyar turai kuwa bacin dai an zo an karɓe ku za a ce to za a fara duba ƙananan yara mara lafiya sannan aka gama za a ce akwai mara lafiya a cikin ku babu washe gari idan aka zo aka kirga ku za a kawo muku abinci bacin an kawo muku abinci za a kawo muku kayan sawa sababbi wanda za ku sa a jikin ku. To shirin na wannan makon ya ji ne daga bakin 'yan gudun hijira waɗanda dalilai mababanta suka tilasta musu barin kasashensu na asali a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban tare da ni Ramatu Garba Baba. da ake To a shekarar 2023 da ta gabata, dubban 'yan gudun hijira daga Afirka ne suka yi nasarar shiga turai ta tsibirin Lampedusa. Ni sunana Abbas Rabiu Muhammad. Na fito daga unguwar Badawa Galadima layin Malam Fari a jihar Kano. Yanzu ina zama a nan ƙasar Faransa. Kamar dai yadda mutane suka sani kowa akwai yanayin yadda yake zuwa turai wasu suna zuwa ta sama wasu suna zuwa ta ruwa to kamar mu da muka yi mun yi ƙoƙari mu zo ta saman allah bai yi ba shine sai muka tafi muka biyo ta ruwa wani al'amari ne na ubangiji wanda dama ne hagga Allah kullum buri na shine Allah ya kawo ni turai duk lokacin da na yi sallah ko kamsu salawat ko wata irin sallah ce ina addu'a ubangiji Allah ya kawo ni turai saboda gaskiya har ga Allah rayuwa tana turai to wannan shine ubangiji ya cika min na kamar yadda mutane wasu in ba kuɗi ta sama za su yi min wannan in ba wannan ya ci min kuɗi da na ga abin ya ƙici ya ƙi cinyewa na ce to shikenan bari in samu in shigo tunusiya daga tunusiya allah ya sa kuma na shigo na biyu ruwa na taho To tsarin kula da 'yan gudun hijira a kasashen turai dai ya hada da karɓar bakin hannu bibbiyu tare da tanadar musu duk abubuwan da suke bukata nan take. da aka ajiye mu aka zo aka karkasa mu aka ajiye mu ni inda aka kai mu wani gari ne ana kiran shi kusa da akuna a italy muka zo gari ya waye aka kira mu aka ba mu abinci aka ba mu kayan sawa aka ba mu kambas aka ba mu komai aka ba mu daman ga ɗaki ba a magana gurin da za ka kwanta aka ba mu to aka ɗau sunan mu muka zama members na cikin camp zaman kam alhamdulillah abinci sai ka bari ko wataran ka dabar kuma abinci ne wanda akwai kaji akwai kifi akwai menene wata ran sai na zubar ma da abinci tunda kin san na zo da yunwa a italy ana ba da euro saba'in a faransa kuma ana ba da euro 200 idan baka idan ba a baka gida ba za a baka euro 440 duk wata Wannan euro ɗari hudun nan idan za ka kwatanta da naira gaskiya sai ka samu kusan naira dubu da wani abu ko fima. a kuma wanda ake bayarwa a italy in ka kwatanta shi dole zai kai ma kamar naira dubu ɗari wata da wani abu to bayan dai barinsa tsibirin lampedusa abbas ya yi kokari ya tsallaka zuwa kasar faransa bature bature bature to allah ya saka mai da alkhairi ina zaune sai suka kira ni da har ce ma ba zan je ba da yake bana jin yare sosai sai na ji kamar magana kuɗi ake sai na ce a ni yanzu fa in dai za a dinga taɓa min wannan kuɗin na ɗari hudu akan wani ya bani gida to ni ba zan je ba yawa ina zuwa gidan ne kuma sai na ce musu ni dan bal ne ina yin bal suka ce ah, a lokacin ta fito da littafi a gurinta ta shiga website na kwace-kwace haka ta dinga fitowa tana bincikawa kawai sai ta kira wani coach kawai coach ya ce zai zo gobe har gida ya ba mu debo kawai sai washe gari kawai sai ga coach din nan ya zo yana zuwa sai ya ce min to kenan in shirya ranar juma'a za mu je ni training a gani na ce mai to ina zuwa ranar juma'a ya dauke ni muka je muka yi training yana kai ne ina training a suka gani suka ce a to kenan babu komai washe gari ya kara zuwa ya ga takarduna ya komai da komai ya ce ok to shi kenan babu komai ranar asabar ana son za a yi mu rijista na league bukatun da sunan suna buga national league three suke bugawa d kamar irin amaciwa ta najeriya kawai ina zuwa sai muka tafi aka mu medical check aka yayi wasa yanzu ranar lahadi in allah ya da mana da league match ina cikin waɗanda za su buga to wannan wani abu ne na a ce a gode wa Allah ko da ma ba za su biya ni ba wannan ne abin jin daɗi ne a na balle tun da za su dinga biya na tun da in baka da takarda a nan turai baka iya komai burina shine in Allah ya yarda burina buga Champions League Europe shine babban burina To kawo yanzu dai kungiyar tarayyar turai ta ci gaba da fafutukar ganin ta dake da matsalar kwararar bakin haure

guda a ƙasa kamar chadi da ake da dubban 'yan gudun hijira da suka tserewa rikicin ƙasa sudan na baya-bayan nan 'yan gudun hijirar dai na tserewa sansanin mu wanda muka gudun hijira daga sudan zuwa nan adare ba wani agaji gaskiya muna cikin wahala muna shan wahala sosai ba wani tallafi salamu alaikum ni ne alhaji lawali shinkafi local government daga zamfara mun yi hijira daga sudan mun zo a nan ne a adare sannan sarkin adaren nan ne a sarkin hausawa na adare shi ke dan taimaka mana masu faskare suna faskare masu aikin ƙasa suna aikin ƙasa ba wani abun da ake bamu to kuma an ce mu za a wancan rubutu da an ka yi ba a rubuta mu ba kuma yanzu gashi an zo muna so a tallafa mana a taimake mu don allah a mai da mu Najeriya. Assalamu mm, eh. alaikum ni ne Ado Amadu mazaunin kasar Chadi da Sudan. Abubuwa gaba ɗaya caɓe mana wallahi. da Allah muna neman ɗauki a taimaka mana daga nan ko hukumar Najeriya ta taimaka mana da Allah ta kama na agaji. kawo yanzu dai kokarin da muryar amurka ta shaye na tuntuɓar gwamnatin najeriya kan bukatun waɗannan 'yan gudun hijirar ya ci tura. Da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gare bamban. Sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To madalla a gaida ramu ta garba yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaici. A takaicen a yau talata wata babbar kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa Trump ba shi da kariya daga laifukan da ake tuhumar shi da aikatawa kan yunkurinsa na murda zaben 2020 da ya sha kayi. Matakin da ya daɗa matso da Trump kusa da tuhumar da ake masa ta aikata babban laifi. wanda ba a taɓa yi wa wani tsohon shugaban ƙasa ba. Sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken a yau Talata ya gana da shugabannin Misra da Qatar yayin da ake ƙara ƙaimi kan tsagaita buɗe wuta na wucin gadi da kuma ƙara yawan kayayyakin agajin jin kai ga fararen hulan Filastino a babban birnin Misra Cairo. Blinken ya gana da shugaban ƙasar Abdul Fattah al-Sisi. al al kana zai kai ziyara doha don ganawa da shugaban kasar sheikh tamim bin hamad althani da firaministan qatar muhammad bin abdulrahman althani jerin hare-haren saman amurka na baya-bayan nan a iraki sun auna wuraren da aka alakanta su da maboyar kungiyar da ke samun goyon bayan iraki wacce ta kai wa dakarun amurka hare-hare akalla 170 wanda alamu ke nuna cewa yana daɗa faɗaɗa baraka tsakanin washington da baghdad hare-haren ranar juma'a ya auna wurare uku a iraki da kuma wasu wurare hudu a siriya sannan ya tarwatsa sama da wurare 80 da aka auna kama daga wuraren da ake ba da umarni da inda ake leƙen asiri da ma'adanan makamai masu cin dogon zango da jirage mara matuka bisa binciken da amurka ta gudanar a baya-bayan nan mai kula da dokokin kungiyar tarayyar turai na kasashen waje joseph borrell ya ce zai tattauna batun baiwa ukraine goyon bayan tallafin soji da kudade a yayin ziyararsa a kiev yau talata ziyarar tasa na zuwa kwanaki bayan da eu ta amince da tallafin dala biliyan 54 ga ukraine sannan borel ya ce zai yi amfani da wannan damar ya tattauna a kan yin gyararraki a ukraine yayin da kasar take kokarin shiga kawancen eu kazalika yau talata shugaban kungiyar da ke bibiyar al'amuran makamashin nukiliya na duniya rafal grossi ya kai ziyara kamfanin samar da makamashin nukiliya da ke zaporizhia to da masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba idan allah ya kai inda za mu kawo muku wani sabon shirin. haka kuma za a iya zirca mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da cikin dama shafin mu na facebook yanzu a madadin malama aisha ma'azir ta na gabatar da shirye-shiryen mu na yau har ma da malama Juli leathers gresham wadda ta hada ta da umarni da ma injiniyan mu ta yau malama na shuwan nisar fili hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum